Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. makamai masu linzami da rasha ta harba sun afkawa gine-gine a birnin odessa mai tashar jirgin ruwa a ukraine a jiya asabar kwana guda bayan da rasha da ukraine suka sanya hannu akan yarjejeniyar da majalisar ɗinkin duniya take mara wa baya na sake buɗe tashoshin ruwa a tekun bahar aswad don dawo da jigilar hatsi makiyan sun kai hari a tashar jiragen ruwa ta odessa da makamai masu linzami na jirgin ruwa rundunar sojin sama sun harbo makamai masu linzami biyu sun kai hari a kan gine-gine a tashar jirgin ruwan in ji rundunar sojin kudancin ukraine a kan manhajar aika sakon telegram ma'aikatar noma ta ukraine ta tabbatar da cewa akwai hatsi da aka ajiye a tashar jiragen ruwan a lokacin da aka kai harin in ji jaridan kiev independent ana sa ran fitar da hatsin zuwa kasashen waje a cikin kwanaki biyu masu zuwa a cewar bayanan ma'aikatar shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce harin na rasha akan odessa ya nuna cewa moscow ba ta da niyyar aiwatar da yarjejeniyar hatsi da aka kulla da majalisar ɗinkin duniya da turkiya da ita ukraine kanta kasar china ta yi gargaɗi na sirri ga gwamnatin biden game da yiwuwar ziyarar da shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi za ta yi zuwa ƙasar taiwan a cikin watan agusta in ji jaridar financial times a jiya asabar rahoton ya ambato wasu mutane shida da ke da masaniya akan gargaɗin da china ta yin suna cewa sun fi karfin barazanar da beijing ta yi a lokacin da bata ji daɗin ayyukan amurka ko manufofinta akan taiwan ba wanda ita china ɗin take ikirari batun sirrin na nufin akwai yiwuwar mayar da martanin soja a cewar jaridar financial times wanda ta ambaci mutane da dama da suka san da wannan batu a ranar 18 ga watan yuli ne jaridar financial times ta buga cewa pelosi tana shirin kai ziyara a taiwan a cikin watan agusta cutar dambiri mai yaduwa cikin gaggawa ya yi sanadiyar kafa shirin kota kwana na kiwon lafiya a duniya in ji babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who tedros adhanom ghebreyesus yana faɗa a wani taron manema labarai a jiya asabar hukumar who ta ɗora alamar shirin gaggawa na lafiyar jama'a da nuna damuwa na ƙasa da ƙasa an kuma tsara shirin ne don bayyana shi a matsayin batun da ke buƙatar haɗin kan ƙasa da ƙasa da kuma zai kai ga buɗe tallafi da ƙoƙarin duniya wurin haɗin gwiwa akan raba allurar rigakafi da kuma yin jinya labaran na zuwa muku ne daga dan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tashar talabijin kasar iran ta ce ambaliyar ruwan sama da ta faru a lardin fas da ke kudancin kasar mai fama da fari ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla goma sha bakwai an rawaito gwamnan birnin ishtaban yana faɗa a jiya asabar cewa ruwan sama kamar da bakin kwarya ya shafe kogin yankin jami'an sun ce har yanzu ba a ga mutum shida ba ma'aikatar kula da yanayi ta iran ta yi gargadi game da yiwuwar samun ruwan sama kamar da bakin kwarya a duk fadin kasar da ke fuskantar fari na tsawon shekaru da dama da aka ɗora alhakin hakan akan sauyin yanayi bala'in ambaliyan ruwan ya kuma ƙara ta'azzara saboda rashin kula da matakan kariya kamar yin gine-gine da tituna a kusa da magudanan ruwan kogi a ƙarshe yayin da farashin kayayyaki ke ƙara hauhawa a faɗin duniya 'yan siyasa na ta kokarin nemo hanyoyin kan yadda za a samu abinci mai ra'usa yayin da jama'a ke ƙara nuna adawa da tsadar rayuwa babban abin da ya janyo shine haramta fitar da abinci da nufin kare farashin gida da samar da kayayyaki yayin da yawancin gwamnatoci a kasashe suke ci gaba da kokarin nuna wa jama'a masu fargaba cewa za a iya biya musu bukatunsu. Ga masu kasuwanci, hauhawan farashin kayan dafa abinci daga mai zuwa kaza ya samu ƙarin farashi inda mutane ke biyan ƙarin kashi goma zuwa kashi ishirin cikin ɗari a wani gidan abinci na Sokiwu a ƙasar Singapore. duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. da shigowa zauren VOA inda muke tattaunawa akan haɗin kan al'ummar Najeriya a gabanin zaben shekara 2023. A yau za mu tashi na inda mahalarta zauren irin su Alhaji Dodo Oroji tsohon shugaban kungiyar Miyatta Allah na birnin tarayyar Najeriya Abuja da wasu cikin ma'aikatan kafafen yada labarai ma'abota sashen Hausa na muryar Amurka. Ku biyo ni. Malam Dodo Oroji. Akwai zan ɗan ƙara kafin Dodo Oroji ya abin nan. Muna da wasu kafafen kafafen yada labarai ma'abota muryar amurka da ke tare da mu a yau akwai yahaya hassan iyatawa daga gidan talabijin da rediyo na liberty akwai hajiya fatima abubakar daga gidan talabijin na tozali akwai aminu tahir daga gidan rediyon tarayyar najeriya dukkansu suna tare da mu suma ina ga za su iya yan tambayoyin da za su yi sai wa ga kungiyar ma'abota kafafen watsa labarai wai na manta sunan babban jagora buhari yunusa mm, kuma da ya shigo ne to to ai ya tafi kuriya ne shi yasa ban gan shi ba to dodo oroji ah, bismillah dodo oroji shi kuma tsohon shugaban mai Allah ne ah, babbar kungiyar fulani makiyaya amma a nan babban birnin tarayyar najeriya wai da gani ba tambaya an ga mai shanu eh, malam dodo roji ta ayi allah da yawa eh, bismillahir rahmanir assalamu alaikum wato mutane da su yi maganganu masu ma'ana amma eh, wato abin ban takaici abin ban bakin ciki abubuwan da suke faruwa a yanzu a kasan nan jama'a kun san da cewa shekarun da suka wuce ba haka najeriya take ba ba haka al'umma take taya ba a lokacin su sardauna Amadu bello kowa ya san da cewa da sanin kowa da wanda ya sani da wanda ya ji labari ya san cewa su ahmadu sardauna ba saba nuna bambanci ga kowace irin kabila duka ana zaune lafiya zai je ya same su ko ina inda ya kamata jawo ma yake kowa da kowa da musulmi da kowane iri amma abin da ya kawo taɓarɓarewar tarbiyya wato abubuwa da akwai wannan yayi magana siyasa akwai siyasa a ciki eh, in ka duba su sardauna da su tafawa balewa da sauransu lokacin mulkinsu da lokacin da suka yi muna tarbiyya mai kyau inda mun bi abin da suka ce duk wannan abubuwan da suke faruwa yau da ba za su faru ba dalili ko shine yanzu a wannan zamanin sauraya yawa babu tarbiyya za ka ga mutum ya dobe shi gaba babban mutum ko babban malami ko babban basarake ko mai daraja ta daya ya zage shi to da inda wannan abun ya faru to taɓarɓarewar tarbiyya ta zo saboda babu dalilin da za ka duba mutum mai daraja ta ɗaya ka zage shi ko ka yi wasu maganganu wanda su kamata ba wannan maganar wannan yarinyar da abin da ya faru a sokoto kowa ya faɗi maganar abin da ya faru kuma ita shari'a tana iya kama kowa duk mutumin da ya yi abin da bai dace ba shari'a in ta eh, hukunta shi za a iya hukunta shi amma babu dalilin mu rena shugabanninmu eh, wanda suke tunda duk wanda bai da shugaba to ina ganin ko ga addini akwai matsala ni ina na tabbatar da cewa ba wani dan musulmi da zai je zagi annabi isa babu ni ban taba ji ba ko ban taba cewa jin an ce ba to kuma musamman mu arancin kasar nan ban ga dalilin da zai sa kowa yana addininsa kowa na amma in babu taɓarɓare eh, eh, eh, tarbiyya babu dalilin da wani yaro karami wanda bai da ma ilmi bai san komi ba ko wani abu a tura wani ya tura ni na yarda da cewa yadda wani ya ce akwai siyasa a ciki wasu kan unhwani da siyasar domin su ci mutuncin manyan mutane kuma bai dace ba Ah, ya kamata a ce muna da kowane yana da shugaba a ƙasar nan akwai ba mu kaɗai muke ba ƙasar nan akwai ɓangare daban-daban in ka duba kudancin ƙasar nan ko yammacin ƙasar nan ba wanda ya taɓa jin an je an zage wani oba ko kuma wani eze ko wani abin nan ko a ci mutuncinsa wannan duk bai dace ba gaskiya magabatanmu ba haka suka yi mu da tarbiyya ba abinda suka yi mu da tarbiyya zaman lafiya kowa ya zauna lahiya ko ba su taɓa nuna bambanci addini ba to saboda haka ina kira ga dukkanmu kuma da mutanen arewacin musamman ma arewacin najeriya ban ga dalilin da abin da zai haɗa mu ba babu wani dalili lalle ko keta ma shari'a shari'a za ta haushi ya kamata mu ji tsoron allah kuma ya kamata mu girmama waɗanda gabar gare mu mu girmama manyan sarakunanmu da manyan malamanmu cin mutunci ba inda zai kai mu kuma ya kamata kowane dan adam yana da wanda a gaban shi to ya kamata mutunta mu saboda haka ina ganin duk malamai sun faɗi abinda shari'a ta ce kuma mun yarda da haka su ma rufin sun faɗa saboda haka ya kamata musamman mu yan arewa mu canza wasu abubuwa babu dalilin da wani zai je in an hukunta wani wanda a zai a zagi wanda shi bai ma sani ba bai san ma abin da sai da baya ji labari ko kuma a je ko a je wani wuri mai wanda adda martaba wannan gaskiya ba tarbiyya ba ce ya kamata mu kan mu fada ban ga abin dalilin da zai hada mu mu arewa musamman arewacin najeriya ka duk ma najeriya babu dalili kowa ya naci addini kowa ya abin da kowa na hulɗa da wani babu hujjar da wani zai je ya ci mutunci cin mutunci babu alheri a ciki babu zaman lahiya wannan dodoro jina din kamar ka dasa aya ko bari mu je wajen wajen farfar farfesa wacce ita ce jagaba jagaban matan zazzau gimbiyar musulmin garin jiwa ta nan birnin tarayya to rinke da أعوذ A'uzu billahi min الرجيم rajim, bismillahir rahmanir rahim. alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya tabbata ga allah rabbil na mai rahama mai jin kan bayan shi ina mai matakan godiya ga allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu wannan rana kuma ina gode ma zauren voice of america da ta gayyace ni in zo in shiga cikin 'yan uwana da musulmi da kristan a tattauna wannan lamura da suka gallabi najeriya to bisa gaskiya najeriya tana bukatan addu'a najeriya tana bukatan addu'a ba kankanin kuma addu'a ba ya kamata kowane sallah guda biyar dinnan muka yi na farilla da na nafilfilu mu saka najeriya a ciki mu ce ya allah mun roƙe ka ka ƙara mana zaman lafiya da lafiya da gamawa da duniyar lafiya ka kuma ba najeriya zaman lafiya abinda duk zai zo ya kawo baraka a wannan ƙasa namu ya ubangiji ya allah ka kawar mana da shi haɗin kai muke so a najeriya ya allah ka ce mana duk abin da muke so mu roƙe ka ba mu yi sai kai ba mu bayarwa sai kai ba mu hanawa sai kai to muna roƙonka ya rabu samawati wal ard mun roƙe ka ka ƙara haɗa kan najeriya duk abin da zai zo ya kawo ɓaraka ga najeriya ya ubangiji ya allah muna neman tsari a gare ka ka zauna da ƙasar nan lafiya ni ba abin da zan faɗa da ya wuce zaman lafiya haka kuma wannan siyasa da yake zuwa nan gaba 2023 ina roƙon allah samawa samawati ya sa a yi abin nan lafiya a gama lafiya kuma ni tsakanina da allah wanda numfashina yake hannun shi wannan abu da zan faɗa babu wani hiyana ko wani abu daban da ya wuce abin da zan faɗa a zahirance shine ni ban damu ba maganan a ce ko musulmi ko kristan ko pagan ko ma waye ya allah ina roƙonka ka ba mu shugaban ƙasa mai adalci wanda ƙasar nan za ta zauna lafiya barakan da ake a ikirarin cewa najeriya za ta rabe najeriya za ta rarrabu a 2023 ya allah karka samu ga wannan lokaci ya allah ka haɗa kanmu ka zaɓan mana shugaban ƙasa mai adalci ba na shakkan in faɗi cewa ba zan ce wane kowa ne kowa ne ya Allah ka sa ya zama shugaban kasa ba a'a duk mahalukin da Allah zai bashi shugabancin Najeriya ko ma wani irin kabila ne shi ya ubangiji ya Allah ka ba mu mai adalci wanda za mu zauna lafiya a cikin Najeriya Najeriya ta dawo ko ba ta dawo irin da da ba ta kusa irin daɗin a zauna lafiya ba maganan kabilanci ba maganan eh, me yake da suna ba maganan kabilanci ba maganan yare ba maganan bangaranci ba maganan dai wani abu na selfish na san kai ba ma son wannan ya ubangiji ya allah kai ne ka ce mu roƙe ka tunda ba me yi sai kai to a gare ka muka dogara ya rabu samata a gare ka muke neman taimako iyaka na abudu iyaka nasta'in da nasara ya Allah kai ne komi muna roƙonka ka ji mu kuma ka ansa mana ya Allah ka ji mu ka ansa mana ka ji mu ya Allah ka ansa mana Allah kai ne mai iya komai bature ya ce god is able to mun san komi zaka iya yi tunda kai ne ka halicci kanka ka halicci samai da kasai ba tare da an taimaka maka ba kai ne mai kowa mai komi to a gare ka muka dogara a gare ka muke neman taimako kuma 'ya'yanmu da suka zama abin da suka zama Allah ya kawo mu ahira zamani to waɗannan 'ya'ya namu da suka shigo cikin ahira zamani ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka shirye mu baki ɗaya ka shirya mana su mu iyaye mu ci gaba da faɗakarwa da nuna musu wannan hanya ita ce mai kyau wannan hanya ita ne ba ta da kyau kamar yadda wani dan ya faɗa a cikin zauren nan shine an yi zamani kamar a ce 1950 kamar yadda ya faɗa ko ƙasa ma da haka ko kuma sama da haka kaɗan kallo kawai kai ma yaro ya san abin da kake nufi ba sai ka buɗe baki ka ce ka ce mishi ko tashi ba ko wani abu ba a'a kallo kawai lokacin muna yara ni karan kaina na shiga cikin wannan zamani domin ba yau nike a duniya ba je ba shekara saba'in da biyu ina da shekara saba'in da biyu a duniyan yau saboda haka idan baki suka zo suna zuwa to idan zaka fita ka kama gaban ka. to idan har da akwai waɗansu masu kwakwa bayan baƙi sun tafi za a kira ku a tambaye ku a ah, aiko baƙin nan da suka zo ko wancan da ta zo wani irin zani ta ɗaura ko wani irin kaya ta sa idan ka ce kaza ne kai mata kallon ƙurulla a ah, tarbiyya bai yi ba Tarbiya bai ba za a sake tarbiya amma idan aka tambaye ka wani irin kaya ne wani ko wance ta sa idan kai shuru kace kai baka sani ba shikenan alhamdulillahi rabbil alamina tarbiyya yayi to ba irin yanzu ba kafin ma a tambaye ka kai ka faɗi cewa ai bakin nan da suka zo ko baƙo nan da ta zo ta sa kaya kaza ta yi kaza ta yi kaza subhanallahi ya subhanallahi ka iya mana abin da ba za mu iya ba to mutanen wannan zaure ina mai godiya ga Allah kamar yadda na fara kuma Allah ya daɗa tsira da aminci ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi da iyalan shi ina mai godiya a gare ku Isa alaihi salatu wasallam annabi Isa shi ma namu ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma namu ne Allah ya daɗa tsira da aminci a gare su jama'an da muka halarci wannan guri da na kusa da na nesa ya rabbi samati yadda ka kama lafiya Allah ka shi mu lafiya assalamu alaikum sai samun gori kwarai da gaske ina ga hajji abin da za a yi a wanda yake da jawabi zai iya daga hannu ina ga watakila wanda eh, akwai bishop jonathan maji da shi ya daga hannu eh. hajji aisha abdullahi to barkanmu da haka. Ah, har yanzu sunana bishop maji jonathan na wakilci ecclesiar cibiyar maɓulɓular rai nan cikin abuja na gode da wa'annan gudumawar da aka bayar gudumawa na ba za ta ɗauki lokaci ba ma 'yan kalilan lokaci zan ɗauka kaɗan kawai kima cikin minti uku ko hudu na gama a cikin littattafanmu na ibada wato littafi mai tsarki muna da ɗiyan jiki da na ruhu a cikin littafin ƙwarintiyawa ta fari sura goma sha uku ta ce idan ma ina magana da harsuna har ma ina magana da harsunan da na ruhu ko kuwa na cikin jiki amma ban da kauna banza ne idan tun dama imani da nake rike da shi ba wanda taken haskaka ga mutane domin su ga wannan adalcin ubangiji wanda za ta jawo su zuwa tuba ko gyara duk wannan imani na ko kuwa ibadan da na sa gaba banza ne zan zama kamar wata gungwani ne da ke kuwa idan mun kalli ayyukan jiki a cikin littafin galatiyawa sura biyar aya goma sha shida suna nan goma sha takwas ɗiyar ruhu kuma suna nan guda tara so idan ka gan ɗiyar jiki ta raba ɗiyar ruhu mai tsarki sau biyu ko bai biyu ko abu ɗaya da nake so mu yi tunani a kai ita ce ɗaya idan tun dama mutum ya ƙauce daga bi idan mutum ya ɓata daga tafarki adalci ya koma ga zina ko fuskanci abinda muke gani yau kaucewa ce kamar yadda an yi magana ɗazu an ce jahilci ne ke sa mutane da yawa zan ba mu wani misali a cikin littafin yahaya muna da wanda ake ce da shi yahaya mai baftisma ya zo aikin bishara ya gama aikin da ubangiji ya ɗanka mashi sannan ya shiga fadan Hiridus. ya ga Hiridus ya ji ya ɗauki matan ɗan uwansa sannan ya ji ya sa masa baki. Wannan bakin da ya sa bata ji daidai da ita matar Hiridus ba. To kowane shekara idan sarki yana celebrating birthday ɗin shi yakan ba da opportunity a zaɓi kyautan da ake so. Da waɗannan jawabai na Bishop Jonathan Maji za mu dakata a yau. Idan Allah ya kai mu makon gobe, Bishop zai ƙara samun labarin abin da ya faru da annabi Yohana mai baptisma ko kuma John the Baptist a Turanci. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da abokan aiki na na nan Abuja sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku. Mu huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Malam ko za a gabatar mana da ganka? Sunana Ibrahim kuma ni aifefen adamawa ne an haife ni a garin numan na daɗe ina lallaba wannan sana'a namu na aikin takalmi malam ibrahim na zo yanzu cikin kasuwan nan na jimeta a duba da cewa ka ce daga numan aka haife ka to kuma ka shigo nan kasuwa kamar tun yaushe ka shigo nan cikin gari eh gaskiya ina ga dai at least dai na kai shekara sha biyar eh ka kai shekara goma sha biyar eh kuma kana wannan sana'a na shusha ina ina yi to yanzu malam ibrahim mu dauka mana kamar a wuni wannan sana'a nawa kake samu ne ya defend da yanayin yadda gari yake wani lokaci idan gari in akwai aiki ana samun dan naira dubu daya wani lokaci kuma za a samu ko dubu ɗaya da ɗan ɗari biyu ko da ɗari uku wani lokaci kuma in gari ya ɗan cije kuma za a samu ɗari biyar wata kuma lokaci kuma za ka zo maka fita haka kasan al'amari ne wanda ubangiji ne yake yi. Hmm. to malam ibrahim duba da cewa ga yadda tsarin yake to mu duba mana bangaren iyali kamar iyali ana da iyali. akwai iyali akwai iyali har da yara guda hudu. akwai iyali eh amma yanayin rayuwa yadda yake tafiya yanzu sai dai a gode Allah tunda akwai lafiya hmm. amma abun ana akwai wahala kadan akwai wahala hmm. eh amma dai tunda akwai lafiya shine babban arziki ka san idan har garin Allah ya waye mutum yana tunanin cewa ga inda zai je ya lallaba to wannan ma ba karamin arziki ba ne amma kaman gudanar da al'amura na yau da kullum abubuwan sun canja kuma ya wuce duk yadda mutum yake tunani a kwakwalwarsa ko tunaninsa to wannan abun ya wuce wannan gudun sai dai a bar wa Allah al'amarinsa mu ɗauka misali wannan dubu da wani abu da kake samu a wuni kuma a kai daidai ake ta lallabawa kuma har ake dan tallafa wa mutane wadda yan uwa dai haka misali akan haka ɗin ake lallabawa amma kaman a ce wai an samu an taimaka wa 'yan uwa a yanzu a yanayin da muke ciki to sai dai gaskiya sai dai hakuri domin kai din ma kamar ni din ma da nake fama kafin samu yi defending kaina abu sai a hankali yawa saboda kaga yanzu misali for example idan ka ce ka samu 1000 naira misali zaka je ka sayi shinkafa naira 800 to gawayi kuma za ka sayi shi naira 200 na na talaka kenan to ina sauran kayan miyan kuma suke to malam ibrahim wannan rayuwa na birni da kalisafa kusan a ce a adamawa jimeta nan yola ita ce babban birnin jihar kuma gashi kai ka ɗebi tsawon shekaru kana rayuwa a cikin wannan birnin to yanzu misali tun da ka shigo wannan sana'a ka ce ka kai shekara goma sha biyu ka taba dan canja wani ba eh na taba dan canjawa abun da na canja shine na dan tuka keke na fit to amma kuma kaga da yake da nazo na zauna sai na nazari sai na ga cewa to wannan abun fa girma ne nake yi kuma kaga sa ba sana'a ne wanda zaka yi shi har ka tsufa kana yi ba amma kaman wannan in dai ba wai ka gagara motsawa ba ko dan dinkin nan ko dan polish nan insha Allah za ka yi shi za ka iya yin dinki kuma za ka iya yin polish amma wancan ka riga ta ka tsufa ba za ka iya yin sa ba to malam ibrahim mu duba kamar bangaren makaranta duba da cewa yara ka fa su har sun kai guda hudu to ya maganan makaranta kuma duk anan haka da ake lallaba eh haka da ake lallaba ba sa makaranta na private saboda ba zai iya kai su wannan gurin ba hmm. suna makaranta ne na gwamnati kuma kaga makaranta na gwamnati a yau dai sai dai hakuri saboda ilimin ba kamar irin na da ba da yaro yana classes zai iya rubuta maka sunansa zai iya speak mai kyau na ingilishi amma yanzu yaro sai ya gama kana tambayan sa shekarun ka nawa ne sai ka ga abun ya tsaya yana tambayan ka ko kuma yana susa kai saboda abubuwan harkar ilimin shi ma dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una haka dai muke lalaba amma inda ce akwai karfi to da zamu mu iya kai su makarantu na kuɗi mu sa su amma ba mu so haka ba saboda yanayi ne da ya canja yaran da haka suke lallabawa su ma haka ake lallabawa da su eh, malam ibrahim naji kana dan bayani har kana kawo turanci ko malam ya dan taba karatu ne a'a babu <laughs> babu an dai dan kadan dai kadan dai wanda bai wuce dan kadan dai aka yi dai eh. amma ka san shanin rayuwa lokacin da mutum ya fara girma sai ya zo ya rasa iyayensa muwa especially a ce mutum ya zo ya rafa sa ma'aifi domin shi ma'aifi shine jagoran komi a gida kamar yadda addini ya saka namiji shine yake controlling na komi a gida to duk lokacin da mutum ya tashi ya wayi gari ya rasa ma'aifinsa kusan ya rasa wani abu na rabin rayuwarsa idan yana yaro a nan ne makaranta sai sai gagara saboda babu ma'aifi. Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. Na yi shirin bin sako na dauniya don Allah mai saurara. cigiya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka ɗauki alƙalami zana in za ka iya faɗo masu kogun ba za na kosa ba ƙarshen labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba yi haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faro ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina zani bani na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafe na yi karo da ɗan musa ya so in ɗan huta ni na ce ban gaji ba. haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane eke eh, kin yi mantuwa ta ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar banyo ba. tafiya nake nisa na karawa na wuce gwamba yanzu na shigo adamawa na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban daɗin lokacin ta yayo ban yau ba. Garin Fulani ne Adamawan Yola amanar kyawu a kai garin yola na galiba batu yar mutanen yola ta ji labari na har tana zubar kwalla ta ce da ni a soyayya ban ga komai ba lallai na ga abun baki iye a soyayya babban daki na yi gamo a soyayya na yo doki ni na zaton soyayya da akwai zaki na ɗanɗana sai na ji akwai wani sarki da ɗanɗano na yi ma ban tantance ba haɗu da ke labari ki bani in baki tiran da na ganki nake san in sake kallon ki sai na ji tashin muryan nan mai zaki na ji an ce juyo sai na ji kamar bani ba wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon abu da ya har hada shiri da bada umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.